ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لهجي حفصة حبيب وارحمه warhamha warhamna badaha aha hakika dukkanin wani mai rai sai an ɗanɗana masa mutuwa to biyo bayan kwashe kwanaki bakwai da rasuwan hajiya hafsat habibu na abba uwa ga na abba a ranar lahadin da ta gabata ne aka gudanar da addu'o'in kwana bakwai na rasuwanta a gidansu da ke kargirar sabon garin tudun wada addu'o'in da ya hada manya-manyan malamai tare da jigajigan 'yan siyasa to mu shirin gari ya waye mun samu garzayawa inda aka gudanar da wannan addu'o'in ga kuma yadda addu'o'in ta kasance Allah Allah ya huta mata, Allah sa ta huta. zuriya ta sa ka fara ne gare ta zuriya da ta bari da mu da su Allah mana barka Allah mana kyawun ƙarshe kyawawan ayyukan ta Allah mun ka mata kuran da ta yi Allah canza su da suna da farman gani musamman a dole taimakanta da wanda aka yi mata da wanda ake yanzu zai nan gaba ubangiji Allah amsa wannan da karanta da niyyata dukkan wata ke cikin alƙur'anin ubangiji Allah sada shi ga ta Allah sada shi ga ruhin marhamma na ubangiji Allah ya saka mu jama'a da alkhairi a dole da suke makaranta fatiha da hatsar kursi da makaranta fatiha daya alwallahu kafa uku Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wa malama hafsa rahama Jin yadda ta yi Allah ya sha kafara ne a gare ta Allah subhanahu wata'ala ya azurta ta da aljannatul firdausi Allah ya bata ceton manzon Allah Allah ya sati ta makwabtaka da manzon Allah fatiha daya kul wallahu kafa uku Allah ya cikanta Allah ya ramshe ta Allah ya sa ta huta hajiya hafsatu Allah ya sada ta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta zunubanta wanda bai samu haka ba Allah ya sa mu dace domin ba abinda mamaci yake bukata irin addu'a shi yasa aka gabatar mata da sokokin alkur'ani mai girma Allah ya jikanta, Allah ya ramshe ta, Allah ya sa ta huta. Bayan kammala addu'o'i, muka ji ta bakin wasu daga cikin malaman da suka gudanar da addu'o'i a wannan wajen. Sunana Salihu Abdullahi wanda aka fi sani da mai barota. Wannan baiwar Allah da ta rasu gaskiya tarihin rayuwarta ga duk wanda ya santa lokacin da take raye abin koyi ne ga sauran waɗanda suke da rai a yanzu haka mm, alhamdulillah ina cikin wanda na santa na san mai gidanta kuma na da mu'amala da su nakan zo in shiga har cikin gida ɗakinta zauna mai hira da ita lokaci mai tsawo nakan zo kuma wani lokaci mai gidan shi da kansa yakan kira ta akwai bishiya da nan kofar gida akwai dakali gaishe su mai hira in tashi in tafi da haka nan ta karar da rayuwarta a cikin bin Allah da bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gwargwadon iko a takaice dai Allah ya bata yaya masu albarka ya Allah ya bata yaya wanda suka kula da ita Allah tabaraka wa ta'ala ya sa tana kyakkyawan makoma a yanzu haka uh, sunana Mala fata Isiyak sunana Ibrahim Muhammad Mahe ba abin da za a ce sai dai a ce Allah ya saka mata da alkhairi Allah kuma ya lullun kalada akan ayyukan ta na alkhairi Allah kuma ya sa aljanna ita ce makoma domin abubuwan duk da ake bayan allah suke shaida a kan shi to ana mata shaida da ayyukan alkhairi ana yi mata shaida da kirki ana yi mata shaida da kyauta ana yi mata shaida da ciyarwa ana yi mata shaida da san bayan allah to wannan kadai ya ishe ta saboda haka da bayan allah suke shaida a kansa allah ta alama da shi yake aiki daga bisani ne muka ji ta bakin wasu daga cikin yayaye da kuma 'yan uwan mamaciyar suna na talatu mun sun cika ma a hali mawai a cin hali Allah ya gafarta ma hajja la mata rahama suna na halima mun yi babban rashi Allah ya ji kanta ya mata rahama Allah ya gafarta mata ya kyautata makwancinta suna na Alhaji Musa Garo wannan rasuwa ta karshen rayuwar mahaifiyarsu Hajiya Hafsa to alhamdulillah abin da zamu yi addu'a Allah subhanahu wataala ya ji kanta Allah shi gafarta mata ajiya Hafsa ta sami yabo a gurin al'umma da yawa. Suna na Alhaji Abdullahi BZ1 garkuwan jam'iyyar PDP. Allah ya ji kan Hajiya Hafsa maman mu ce baya goyon marayu wanda yake duk abin da ke damun mu in muka zo muka gaya mata wallahi za ta yi sabin din wannan kes din mutuwan wannan mata ba baballa aka yi mutuwa mu aka yi ma mutuwa saboda na rantse maka da Allah baballa ko yana so ko bai so in ta ce ai abu dole ai wannan mutuwa mu aka yi mawa ina so baballa na abai koyi da hali irin nata Abdullahi Abdullahi Suleiman ba wani rana da na taba gani na farin ciki kamar yau yadda manyan malamai suka haɗu domin su zo su mahaifiyarmu addu'a don Allah ta'ala ya ba ta tsira kan wannan wafati da ta yi. Muhammad Kabir Baba Abdullahi to alhamdulillahi wannan rana ce ta bakin ciki kuma ta farin ciki a bakin cikin mu shine mun rasa uwa mun rasa mahaifiya wannan uwa da muka rasa abin dole abin alhini amma alhamdulillah ina addu'in da malamai suka zabga a wannan wurin sai mana farham ya faranta mana rai baki daya muna fatan wannan abu da aka yi ya kai haske kabarinta wani abin alfahari shi kuma baballe na abba yana ɗaya daga cikin ƴaƴayen wannan mamaciya inda ya yi jawabin godiya ga waɗanda suka zo taya su addu'o'in kwana bakwai na rasuwar mahaifiyarsu to wallahi ina ƙara gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana yau muka yi addu'an bakwai kuma ina ƙara gode mishi tunda a duniya ba wanda nake so irin mahaifiyata amma kuma ya ya ɗauki rayuwanta to dama shi ya halice ta ba mu san zai halice ta ba kuma ya ɗauka rayuwanta a lokacin da ya ga dama ya ɗauka so amma muna roƙon shi Allah ya muta rahama da ya sa ta janna firdausi ya kuma yafe mata dukkan zunubanta mu kuma da ta bari Allah ya ba mu ikon ci gaba da mata addu'a kuma abubuwan alherin da ta ta samu a kai Allah ya ba mu ikon ci gaba da yi watan bana na mantawa da last magana da muka yi da ita sun yi bodin za su dawo daga Cairo tana ce mun mu ci da mutane ita ta daura na kan wannan aikin ciyarwan za mu bi gida gida muna raba musu abinci da kuma bani umarni mu ci gaba da yin wannan to ina roƙon Allah duk abin da na yi Allah ya kai lada kabarinta saboda ita daura na kan wannan kuma Allah ya ba mu ikon kikiro abubuwan da lada zai da ci gaba da zuwa kabarinta ina godiya na musamman da shi sanata mai makarfi wanda daga rasuwan ya bugo min jaje da shi ya zo aka yi zana'ida yau gashi gurin addu'an bakwai da shi aka zo aka yi ina ƙara godiya ga sanatan mu mai ci yanzu sanata uba Sani ya bar Habuja da daren nan karfe bin dare yana gidan nan ya kwana a garin nan da shi aka zana'ida ina godiya da sifi na Inugu Malam Abdulrahman cikin daren nan da shi ya zo cikin daren nan da ta rasu muka zauna da shi na wajen karfe ɗayan dare ina godiya da dukkan manya-manyan mutane da su foma gwamna lamaran yaro da su aka zo aka yi zaman makokin nan da su sani sha'aban da su isa Ashiru da ire-iren sunanan da yawa muna masu godiya to mu ma anan zamu ce ubangiji Allah ka ji kan hajiya da rahama tare da sauran wayanda suka riga mu gidan gaskiya Karshen wannan rahoton kenan abdullahi musa sogiji DITV gari ya waye ya waye dukan duna yayewa